أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دوام مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نائب الله تبارك وتعالى وديان لسائك دار ولا الدرسي mai البركة na القرآن الكريم girma muna cikin wato nahal kuma muna kan ayata 125 yau 25 ne ga watan ramadan hijira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam 1440 wannan littafi takarda ce kawai ce ke wanda Allah ya sa zai samu zai samu da kuma Allah ya sa da zai samu ba ya haƙuri wanda ba za su iya wadatar da mutane ba na ba mu iya buga su zamantar da yawa ba shekarun bayan buga littafin ko an sake shi wasu abubuwa ne masu amfani a ciki da aka dan ɗiba aka yi mashi suna da azumi da sadaka maganin musulun sunan littafin kenan dala sa samu sai dube shi ya bi abubuwa zai zai da amfanin abubuwa da suke a ciki za mu amsa tambayoyin kafin mu ci gaba wani ce malam tambaya na shi ne ni ne mahaifina ya kore ne daga gidansa ni da mahaifiyata sai na kama mana haya idan na gaishe shi da mahaifi idan na gaida idan na gaishe shi idan na gaishe da mahaifina baya amsa malam menene mafita ko kuma yaya zai yi kila za ka fi da sanin mafita kai da kai tambayar domin ba haka kawai ne mahaifinka zai kore ka gida ba kafi kowa sanin abin da kai masa da haka kafi ne sanin mafitar idan ka san abin da kai masa to ai kafi kowa sanin mafita ko? amma dai ba zai yi ya haife ka bai kore ka ba a gidan sai da ka girma da can kuma ya haƙurin ya zauna da kai to ke kenan dole akwai abin da kai wanda kai ka fi ni sanin abin da kai wa mahaifinka da mahaifiyarka har ya fitar da ku daga gidan so yanzu ni da kake tambaya na baka rubuta ma abin da ya sa mahaifinka ya fitar da kai daga gidan ya kamata da ka rubuta mana ga abin da ya faru ya sa ya fitar da ni daga gida. to irin wannan yawanci yana daga cikin rashin kamar ladabi ban dai sani ba amma yanzu kana cewa ya fitar da kai da mahaifiyarka sannan idan ka gaishe shi baya amsawa sannan yanzu kana tambaya na menene mafita mafita kan kafi kowa saninta ko ya fi kowa sanin mafitar wanda ita ce gaskiyar magana saboda ya san abin da yi wa mahaifin idan ku ka san abin da ya sa aka yi maka abu sai ka ɗauki matakin gyara abu ka gyara za ka karɓi tun da ai duk shekarun da kai a baya ba a kore ka sai yanzu to yanzu kila mai yiwa ko ka saba masa sai da mahaifiyar ka kila kun masa ba daidai ba to idan abin da kasancewan ba daidai ba ne wanda kai wa mahaifinka ka je ka nemi gafararsa tun da wuri kuma ka masa alkawarin wannan abin ba za ka sake yin sa ba idan ka ce take ziga kai yanzu kuka haɗe masa baki to ku canza hali ku gyara halin wanda na san zai iya karban amma dai ban sani ba amma ba na jin haka kawai haka kawai mahaifi zai zo ya kori mahaifiyarka kuma ya kore ka duka gida haka kawai dole a kona ko da kuwa abin ba za mu iya cewa gaskiyarku ba ne ko rashin gaskiyarku ba amma dai a kona kuma a matsayin mahaifiyarka wanda baban mijinta ne ita kanta akwai abin da ya kamata ta saurara wa mahaifinka saboda girmansa sannan kai karan kanka wajibi ne kai mu biyayya mahaifinka kuma mai yasa da ya ce a fita kuka je kuka kama haya ba ku nemi mutane sun shiga tsakaninku da shi ba akwai makwabta akwai limamai wanda suke jan kusalla a anguwa akwai mutane duk an sa su a ciki ba a daidaita ba wanda na san kila duk ba a yi wannan irin wannan yanzu yin mahaifinka yana nan zai gane cewa da shi aka yi takaddana kuma don shi wannan kuma ƙara dubun zuma shi zai iya sake ci gaba in ba samu a'a mu gaya mu gaskiya mana ba batun akar makallahu ba ne mu gaya mu gaskiya akwai abin da ba yinsa ake daidai ba inda zai zai faɗi a gaban uban ya tuba masa da mahaifiyar da saboda suna jin tsoron za su yi asara watakila zai karba kuma je wajen limamin da yake bin su sallah a kama kafas zai yadda ba mamaki to amma fa kawai in an zo nan yanzu an kawo tambaya ba shi ne zai solving din problem ba ni abu na ke sannan kamar yadda na faɗa ya fi da sanin hanyar da zai don ya fi ni sanin babansa ya san abin da babansa yake so ya san abin da mahaifinka da su da haka ya koma ya rusuna ma mahaifinsa ya tuba ya nemi yafiya wannan ita ce hanyar da tafi sauki ko ma mene ne mahaifin ne a nemi a yafe a daidaita da shi kuma a ba shi hukunci wannan shi ne abin da ya fi dace shi kuma mahaifi idan an ba shi hakuri ya yarda ya karbi hakurin da aka ba kada a zo a ba shi hakuri ya ce kada kuma idan gaishe shi ya ce ba zai amsa ba daidai ba ne wanda ya gane kuskurensa ya zo ya nemi yafiya to a yafiyarsa saboda kai ma mahaifin kana son Allah ya fi maka wasu kurakuran da kake aikata musu Allah ce wannan ce tambaya ta shi ne aure ne ya mutu kafin na yaye yaro na na haifu ne kafin na yi arba'in ya mutu yanzu wata goma sha hudu ina gida kuma ba na jini yanzu malam in yaye yaron sai na yi jini uku wato zan yi jini uku kenan ko yaya idda zai kasance amin bayani bayanin da za a miki ne cewa duk matar da aka suke ta tana shayaswa kuma ba ta jini sai ta yaye to wannan su ne ake cewa iddarsu tana da tsawo ba za ki gama idda ba sai bayan kin gama shayarwa kin yaye kuma sa'an nan ki jini uku matukar kina jini wannan shine abin da fuka haku suka tafi don haka iddar ki za ta wuce shekara guda kina zaune kina jiran idda wannan haka musulunci ya tanada a kanki matukar kina jini amma yanzu kina shayarwa in kina shayarwa wato ba kya yin jini to za ki ci gaba da shayarwa har sai an yayi. in yayin ki wata ɗaya ne da ai shekara ɗaya ne da wata ko wata sha biyar to za ki wata goma sha biyar ko sha takwas in sha takwas ke kina shaye su to bayan kin yayi sai ki jira jinin haila ɗaya ya wuce na biyu ya zo shi ma ya wuce na uku sai ya zo to shi ne idan kin yi wannan kin gama idda amma ba ki da wani hukunci in ba wannan ba ba hukuncin wata uku ba ne wata uku ana yin zane ga matar da ba ta jini wallahi lam ya isna min al-mahid waɗanda suka ɗebe kauna daga jinin haila ba sa yin jini saboda tsufa ko kuma don yarinta ba su fara jinin ba to fa'idar tuhunnan salasa ta ashirin iddarsu in ji allah wata uku ne amma wacce take jini kuma shayarwa mai tsayar da jininta ba sai ta yaye sannan ta ci gaba da yin jinin idda din shi yasa dan tana ganin kamar abin zai dauke ta yanzu ta ce wata goma sha hudu tana gida kuma tana tambaya sai na yi jini uku ne koya eh, sai kin yi jini uku shine tabbas wani ya ce assalamu alaikum malam tambaya ta ita ce ni ɗaliba ce a garin nan kuma a makaranta a makaranta nake zama tambaya ta ita ce sallar ƙasuru ta wajaba a kai na ne kuma idan ta wajaba to yaya zan yi kenan a tsawon wani lokaci ne dan makaranta da yake tafiya makaranta yana zuwa simista guda ko tam guda abinda malamai suke magana a kai shi ne in yi shigo makarantar su cika sallah ne ba kasar zai ta yi amma idan tafiya ta zama ka zo gani. kana tsammanin biyan bukata yau ne yau ne yau ne bukata ba ta biya ba to wannan kullum kasar za ka ta kuma a wajen wasu malamai suka ce ko da shekara za ka yi bukatar ba ta biya ba amma kullum kana jinagen ta biya za ka tafi to kasar amma wanda ya yanke makansa hukunci dama zai zo ya zauna wata daya zai zo ya zauna wata biyu ne zai zauna wata uku ya riga ya san haka kawai in yazo cika sallah dai na fata an fahimta kaga yanzu duk alhazai da suke ba wani kwana arba'in suke a makka wasu talatin duk a cikin garin makka cika sallah suke amma in suka sake fita daga garin makka suka je mina kasaru suke wadda kasaru a mina kwana nawa ne aji duka duka kwana shida ne za a sake dawa kwana cikin garin makka ala'ayyata halin mutumin da ya tafiya ya san adadin zaman da zai yi kususan dan makaranta da zai zauna a makaranta semester guda to cika sallarsa zai sannan kasaru suna ce ba cewa aka yi wajibi ba don ya naji yana cewa ko tana cewa ya wajaba ne a kanta suna ce mai ƙarfi wacce maza Allah sallallahu alaihi wasallama idan ya tafiya yake yi muna ba mutane haƙuri saboda tafiya ta same ni gobe bayan da zan yi don haka zan ba wa mutane haƙuri ba za a samu karatun ba gobe kenan sai dai a yi hakuri saboda ni ma tafiyar ɗazin nan take abuwa kuma na fata a rakari da addu'a ne ko amin za mu dora akan fadin أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة bil الحسنة نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين تبارك وتعالى تعودوا إلى سبيل ربك بالحكمة وتكترمتني إذ دعا mutane بنجد ga محمد صلى الله عليه وسلم alaihi bil hikima da kuma hikima wal mau'izatil da kuma wa'azi wanda yake mai kyau wajadilhum billati hiya ahsan kuma kai jayayya da su da abin da yake mafi kyau lalle ubangijin ka huwa alamu shine mafi sani liman dalla an sabilihi ga wanda ya bace daga barin hanyar Allah wa huwa alamu bil muhtadin kuma Allah shine mafi sani da waɗanda suke kan shirya muna yi Allah godiya da ya ba mu ruwan sama mun yi addu'a kuma Allah ya amsa mana wajibinmu ne mu gode ma'alla saboda Allah ta baraka wata ala ya ce la'in shakartun la'azidan na idan kun gode zan ƙara mu godiyarmu shi ne kada mu saba ma'alla Allah ci gaba da tuba ma'alla da koma Allah zai ƙara mu bangiji ya yi alkawari mabuɗi ne na cewa duk waɗanda suka gode masa akan abin da ya musu na ni'ima to Allah ɗin zai ƙara musu ko ba komai kowa ya ji garin yadda ya sanyi ni'ima ce ta ubangiji amma jiya jiya nan muke cikin zafi kuma muka daga hannu muka tambaya muka roƙa kuma Allah ɗin da rahamarsa ya ba mu ruwan wajibi ne mu gode ma Allah yawa ba abu ne wanda za a yi ta sako da alfahari ba koma a sake gaya ma Allah a gode masa akan ni'imar da ya ce zai ƙara mun yi magana jiya akan matakai na da ya kamata a yi magana da mutane ko a kira su zuwa ga hanya wacce take wato madaidaiciya ma'ana mun yi magana akan abin da ya shafi wato kira da siffar ko kuma yadda ya kamata mai kira ɗin ya zama yana buƙatar tausiya ma al'umma ba yana bukata ce ta hanyar wato zafafawa mutane da fada musu muna munanan maganganu ta wannan ne ake cin nasara a kuma da misali ga wanda ya zo ya tsananta ga wani mutum mutumin yake gaya masa cewa allah ya aiko wanda ya fi ka alheri kuma zuwa ga wanda ya fi nishar shi ne ce masu annabi musa fi ka alheri ma Allah ya aika shi zuwa wajen fir'auna fir'auna kuma ya fi sharri amma Allah ya ce idan ka fi ka gaya ma fir'auna magana ta tausasa magana ta girmama magana ta mutunta magana ba ta ba daga cikin abin da muka yi magana shi ne wa yadda ilallahi bil'ilmi la bil jihar wato idan za a yi da'awa din a kira mutane zuwa ga Allah da ilmi labir jahali ba da jahilci ba kenan dole ne daga cikin abin da ake son ka gaya wa mutane ya zamanto ilmi ne ilmi kuma shi ne ma ƙala Allah abinda Allah ya ce wa ma ƙala rasul da abinda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce waɗannan duk abin da ya fito daga wajen su ilmi ne maganganun Allah ilmi ne maganganun manzan Allah ilmi ne sallallahu alaihi wasallam da su ne kamata a ɗora mutane akan abin da ya dace ba bisa jahilci sannan ma ya ce wa yabda bil muhim za ka fara da muhimmi sannan falladi yalihi sannan sai ka biyo da abin da yake bin bayan muhimmi al'amura kashi uku suke ko kuma kashi akwai ahammu akwai muhimmu ahammu shi ne abin da ya fi kowanne muhimmanci sannan kuma akwai muhimmi da yake binsa su inda ka kira mutane sai ka kalli mai ahammu shi wadda ya fi zama muhimmi shi ya kamata a kira su idan an kula da wannan za a ga farkon da'awar annabi da Allah ya aiko shi an aiko shi ne da ya kira mutane zuwa ga la'ilaha illallah la'ilaha illallah ita ce a hammu ita ce tafi komai muhimmanci ba a ce su fara sallah ba ba a ce su yi azumi ba ba a ce su yi zakka ba sai Allah ya ce ma ka kira su zuwa la'ilaha illallah domin ita ce tafi komai muhimmanci su shaida ba wanda za a bauta ma da gaskiya sai Allah daga baya in sun karbi wannan to sai a yi batun sallah sai a yi batun azumi sai a yi batun zakka sai a yi batun hajji da dai sauran al'amura to hakan ya kamata idan ka samu mutum yana barna to ka kira shi ga abin da ya fi muhimmanci ya daina kafin ka zo abin da bai kai wannan abin muhimmanci saboda idan ya bar abin da ya fi komai muhimmancin ya bari to ƙananan za su yi masa sauki wajen bari amma zai iya yiwa kai ta kiransa da ƙananan ya kuma yarda yayin da ka iso manyan kuma sai ya kasa bari to kaga da kananan ma ba su amfani ba saboda ka manyan ya kamata su fara a fara kiransa a kai ya fahimci wannan shi yasa babban al'amari babu abin da zai saka mutum cikin musulunci sai ya furta la ilaha illallah kuma sai ya yarda da ita to don haka annabi ya fara da ita saboda ita ce ta bi komai muhimmanci sauran abubuwa za a gan su ƙanana ne ba su kai wannan ba domin inda mutum bai shaida la ilaha illallah in ka koya musu sallah to mai amfanin sallah yanzu ka kawo wanda ba musulmi ba ka ce yi sallah mai amfanin yin sallah ko kuma ka ce yi azumi mai amfani amma idan ya riga ya dasa la'ila illallahu ya yarda da ita to sauran kurakurai da zai samu cikin sallah ko cikin azuminsa ko cikin zakarsa ko cikin wani abu to wata la'ila illallahu za ta magance masa komai saboda ka daga cikin sifar bai dawa wa ya bi bil muhim ya fara da muhimmin al'amari sannan fallar riyali sannan sai abin da yake biyo masa baya wani yana daga cikin udu ila rabbi rabbika bil hikma na goma sha ɗaya shi ne wa yasta amiru bin alfaz ya yi amfani da lafuza wal ibarat da yanayin magana wanda za ta zama to ƙaribatun min afhamihim wanda take kusa da su fahimta ma'ana ka ɗauko abin da lafazin da za ka yi amfani da shi wajen kiransa ya zama so kusa da abin da zai kama kwakwallonsa kamar yadda na ba ku labarin jiya wani yana ta'annuti akan wa'azin da annabi yake ko kiran mutane da yake yanzu yana cewa biman talibu gawa kake kiran mutane baya son ya ji sunan ubangiji don waye wayi da daga musjidulin rahamani in an ce su yi sujjada ma'alla mai rahama sukan ce waman rahama. waye ne rahman kaga kenan izgili su saboda haka yazo yana tambaya zuwa ga wa kake kira to lafazin da za a yi amfani da shi wanda zai fi isowa kusa da kwakwallonsa shi ne a yi amfani da dukiyarsa saboda dukiyarsa kullum hankalinta yana kanta sai aka ce masa ina kira ne zuwa ga wanda yake ba ma raƙumanka lafiya to kaga raƙuma sun fi kusa da kwakwallonsa sama da ka kawo masa Allah don ka kawo masa allah ƙara fanɗarewa zai so haka yanzu a cikin mutane akwai ayyuka na laifuka wanda kake son kila ka kira mutane su daina amma fawai mai yiwa abinda za ka yi amfani da shi in baka iya lafazin ba watakila ka ƙala ingiza shi cikin wannan mummunan abin da kake so ya bari domin akwai masu da'awar da suke ƙara kamar gina sakon ya kara ci gaba a madadin su kashe shi saboda halayyar da suke yi su ne suke ƙara ma wannan abin yake ƙara kambamuwa yake ƙara faɗi yake fara yake ƙara wato bayyanuwa saboda ka kai amfani da lafuza da yanayin maganganu waɗanda suke ƙaribatun min afhami wanda take kusa da ƙwaƙwalensu za su iya kamawa wato su gane kuma sai kai amfani da mustawiyatuhum matsayarsu akwai abin da ilimin da kake son ka bayar kila ya wuce kwakwallonsu ba za su fahimce ka misali zan bayar akan abin da muka sani wadda suke faruwa a makarantunmu misali daga firamare sakandare zuwa jami'a ko kwaleji misali idan baka ɗauko abin da yake daidai da kwakwalen waɗanda kake koyarwa ba za ka yi ta shan wahala ba su gane kamar yanzu ka ɗauko ɗan firamare aji ɗaya sai ka ɗauko aikin ɗan aji shida a sakandare ka ce za ka koya masa ina jin ka nesa kwakwalwarsa da abin da yake sonya kuma za ka yi ta shan wahala ban zane domin aikin ɗan aji shida a sakandare ka ɗauko kake ɗora ma ɗan firamare a aji ɗaya ina jin da kai da shi duk wahala za ku kuma ba zai ilimin ba to haka lamarin yake idan kana son ka kira mutum ka yi magana da shi akan daidai yadda ta take ma'ana kana ɗora shi ne akan wannan step din ya gama fahimta to sai ka ci gaba da shi akan wani step din na gaba amma idan ka ce kawai ƙololuwar abin za ka ɗauko to watakila ba zai iya ganewa ba ko kuma ɗan sakandare ka ɗauko aikin jami'a ka ce za ka dora masa ba na jin zai iya fahimta to waɗannan maratib ne in ka yi magana sai ka yi da daidai da wato ƙwaƙwalen waɗanda kake magana da su wa yi khatibu ala ƙadari kuma ya yi magana a bisa gwargwadon yadda hankalinsu zai iya fahimta wani yana daga cikin hikima ta wato da'awa mutumin da bai iya tsarki ba misali inda kai kake son ka koya masa to ba za ka ɗauko aikin ƙabli da ba'adi da rikicin sallah ka lokacin shi za ka koya masa in kana son ya fahimta ɗora shi akan yadda ake shiga banɗaki practical ka nuna masa da yadda wato abubuwa suke amma idan har ka ɗauke shi sama da yadda hankalinsa yake wannan ba zai iya gane saboda kenan yana daga cikin ud'u ila sabili rabbika bil hikma kai magana da mutane akan daidai yadda hankulansu yake kuma zai iya fahimta abubuwa domin idan ka wuce labur din hankalin mutum a ilmi to watakila ba zai iya ganewa ba sai dai kai ta yi ya ce ma bai gane ba wanda yana faruwa akan abubuwa da dama yanzu misali Eh, misali zan bayar ga mutumin da ya yi shekara arba'in amma bai yi firamare ba bai yi firamare to har yanzu inda a ɓangaren koyarwa ne har yanzu duk shekarunsa arba'in ɗin bai wuce firamare ba ban sani ba kukun gane abin da nake bai yi firamare ba ya shekara arba'in har yanzu inda ka koyar da ilimi to har yanzu alifin ɗin firamare ne ke bai wuce karka kalli shekarunsa ka ce tun da ya girma bari ka ɗauko aikin ɗan sakandare za ka zaura masa ba zai gane ba har yanzu wata ƙila wanda ya shekara arba'in bai firamare ba in ka zo ka ce masa biyu sau biyu ku tsayawa zai zai tsaya saboda har yanzu kwakwalwar tana nan a ajin firamare ba ta wuce ba jikinsa ne kawai ya wuce firamare amma kwakwalwarsa ba ta wuce firamare ba shi yasa ko a yaƙi da jahilci in za ka zo manyan mutane to aikin firamare zaka ka ɗauko masa don in ka wuce wannan gurin ba zai gane to haka martabar da'awa ɗin take baka iya gane fitsari ba da tsarki tun an ɗauke ka aka je cikin ƙabli da ba'adi ba za ka iya gane saboda haka sai a ajiye ka akan labul ɗin da kake wannan yana daga cikin martabar wato da'awa udu ila sabila rabbika bil hikma kai da hikima domin in kai da hikima wato sai a gane kuma idan ka ɗauko ilimi mai zurfi ka zuba shi yana da tushe yana da gurbi a cikin ƙwaƙwalwar asali yana da inda zai kama amma ba a yi iso gurin ba ne ban sani ba kun gane wannan misali asalin ƙwaƙwalwar tana da wannan gurbin da an yi training ɗinta tun daga tasowanta na farko da yadda ka ɗauko abin za ta karba amma tun da yanzu Gurbin ta ne yake gurin amma sai an taka wasu matakai to sai ka sha wahala shi sa lokacin za ka yi ta yi za ka yi ta yi za ka yi ta yi sai an yi dace in ka iso gurin sai ka ji ɗalibi yana cewa yawwa to yawwa ɗin nan da yake faɗa yanzu ka taɓa gurbin da zai gane abin dacen ba ka taɓa gurbin ba ne na fata an fahimci menene to saboda haka hankalin ka yi magana da waɗanda kake koya musu a bisa gwargwadon yadda hankalinsu yake in ka wuce hankalinsu bara su gane wani na daga cikin abin da manzan Allah ya ma da shi shekara kusan goma sha uku a makka kullum a kan ma'anar la ilaha illallah ke ta saboda in an zubo zakka aka zubo hajji aka zubo aure aka zubo sallah aka zubo wani duk a mutane a wancan lokacin ba su iya ɗauka ba amma sai da aka reni hankulansu aka ta renin hankulansu aka kai matsayin da bangiji ya san imaninsu sallah ta yi abin da ɗinsu sannan abubuwa idan suka zo za su fahimce su na goma sha uku shi ne alhikima ta adu dariya yan durbi basiratin fayara hajjatar nas alijuha bi hasbi ma ya tarihin ha wato hikima cikin al'amura na yadda ubangiji ya ce udu ila sabi da rabbika bil hikima hikimar tana sa mai kira ya kalli mutane da idon basira sai ya kalli bukatar mutane sannan sai ya maganin wannan matsalar ta mutane gwargwadon yadda hali yake hukunta yanzu wasa'il na da za ka kira mutane sai ka hada da wasu wasa'il din da a zamanin da ya gabata babu su yanzu ka iya kiran mutane da wayoyinsu saboda wasa'il din da zai fi kusa da kwakwalensu waya ta fi kusa da su kowa ya iya ta idan misali zai iya bayyanuwa a cikin waya na kudurar ubangiji da za ka iya nuna mutane ikon allah za su iya gane girman ubangiji ta hanyar wayarsu bari mu ɗauki memory card mai misali da shi kowa yanzu anan yana da memory card yawanci za ka samu a cikin wayoyin mutane to shi wannan memory da aka sa a cikin waya kwakwalwar ɗan adam ta riga ta fahimce shi wadda yake amfani don in ya cika za a ce maka ya cika sannan abin da ya loda masa mamakin bature yake yi a kan yadda memory card aka yi shi dan haka amma yake iya daukan Qur'an complete izu 60 zai dauka kuma ya ɗauke shi da tafsirinsa ya dauke shi da wasu littattafai da yawa wanda in an tara littattafan za su iya cika teburin nan amma memory kuma ɗan kankani ne zai iya dauka labudda wannan abin zai ba ma wanda ya kasa gane ubangiji zai ba shi mamaki ya ce ka amma bature da basira yake sai kalli abin ya ce yanzu duk girman littafin nan yana cikin memory to shi memory da ya ɗauki ƙur'ani complete idan na maka wa'azi da shi mu kira ka don ka gane allah sai mu ɗauki ka harshen da kake ganin wanda ya yi shi ba kowa ba don baka girmama allah ba kana girmama memory ne maimari ka fi girmamawa ba ka girmama shi ubangiji ta tabaraka wata ala da irin baiwar da ya maka idan za mu tambaye ka memory ka ba zai iya daukar littattafai miliyan guda ba ba zai iya daukar littafin miliyan guda ba zai iya daukar ba amma idan muka ɗauki tsirrai da Allah ya yi a duniya sun fi miliyan ko sun ba sun fi miliyan guda amma wannan harshen kowane irin tsiro idan aka zo aka ɗora shi akan harshenka harshenka zai fitar da ɗanɗanonsa to yanzu harshenka maimarinsa ɗanɗano nawa yake ɗauke da shi yana ɗauke da kallon ɗanɗano sama da biliyan guda ashe kenan idan haka ne ya kamata ka ji mamakin ubangiji domin wanda ya yi marmari ya kasa ɗaukar littafin miliyan guda yanzu idan ka ɗauki da gauta da yaro da taro, da tattasai da tumatiri da ganyen alayyahu da karkashi da kubewa da kuka da yakuwa da duk abin da ka sani na tsirrai kowanne in ka ɗora shi akan harshe sai harshe ya gaya maka wannan kaza ne idan harshe idan harshe zai nuna maka wannan to ai ya kamata ka fi mamakin ubangiji sama da bai ji ka yi mamakin ubangiji da yi maka wannan baiwa to wannan yanzu akan harshe kenan mu ɗauki hancin ka yi hanci da allah ya maka shi yanzu hanci shi yake iya ce maka wannan wari na mushe ne ko baka ga mushen ba in iska ta dauko warin mushe zai zarka ce warin mushe haka kuma wani in ya tsubuna a gefe ya tusa to hancin ka sai ya ga maka wannan warin da tusa ne to wai me yasa kai baka gane girman Allah ne me yasa baka gane girman Allah da ya bambanta waɗannan haka in wani zai tsubuna a cikin fesa turare to a turaren masu ta ce wannan kalar zaka zane inda ya kasance wannan a cikin hancinka Allah ya wannan kuma ka iya gano sinadarin da yake dauke da wannan imam fiye da hancinka ba za ka iya gane ne ya dauki waɗancan ƙur'anin ya tattara a cikin mamari ba haka ne amma Allah ta baraka wa ta'ala ya maka wannan baiwa so kenan akwai buƙatar cewan mutanen da za ka kira su zuwa ga addini ka kalle su idan ka kalle su ka yi amfani da basira kuma ka kalli bukatar da suke da ita ka magance ta ta abin da suka fi komawa kansu yanzu idan ka ɗauki wancan mai mara ka kalli kuma ubangiji wani ne mafi kudara waye mafi iko shi ne allah allah ya kamata ka kai ne ka girmama wannan waya da kake kallon yanzu ko rediyo yanzu misali idan an zo an wato aka bude rediyo abinda yake cikinsu shine waya waccar wayar ta kama can an sa dalma an liƙe waccar an sa an liƙe wancan an yi wani yana fitar da sauti in ƙur'ani aka sa shi bai da sautinsa dole don sautin mai karatu zai dauko in mawaƙi ne ma sautinsa zai dauko haka ne to idan yana fitar da waƙoƙi da sautuka kana ji to kuma ka koma mana ka kalli wanda ya saututtukan mutanen duniya ba iri ɗaya ba domin yanzu in ni ne ne karatu aka ɗauka misali dole da yawar na rediyon sauti na zai fitar ba nasa sautin zai fitar ba sannan wannan yanzu inda zai yi karatu sautin wannan ɗin zai fitar ba zai fitar da nasa sautin ba it means rediyo gaba ɗaya bayan da nasa sautin sai sautin wanda ya magana a kansa to ka gane ikon Allah wani mai yasa ya bambanta sautukan mutanen duniya duk su zama ɗaya ba sautin daban-daban ne iya yawan mu ne iya yawan sautukan idan mun kai biliyan guda to yanzu Allah ya sauti biliyan guda kuma ba a ƙure ubangiji kaga wannan yana nuna maka cewa Allah ya wuce duk abin da ake tsammani akwai abubuwa wanda yake hannun mutane ba ma sai da alkur'ani ba za a iya kiran da hikimar abin da yake hannunsu a nuna musu Allah ya fi komai kuma in an fasa aika kaga in buɗe rediyo wani ƙundu za ka samu shi shine lasfika ce, sai wasu wayoyi da aka harhaɗa to yanzu kai in an fasa cikinka jone-jonen da ubangiji na hanji nawa suke ai kai ma a yamutsa kake yadda cikin rediyo yake a yamutsa kake amma amma shi ubangiji da ya haɗa waɗannan abubuwan a ciki in yana so ya baka rashin lafiya sai ya sa wata ta samu matsala to dole sai an nemi magani kamar yadda wata wayar in ta cire a jikin rediyo sai dai kai ta ɗagawa kana bugawa zai magana to kai ma ana zuwa lokacin da wata na'ura za ta tsaya sai a ce yau kwanansa uku ko magana bai ba to wa zai gyara wa zai gyara da duka fara magana yau kwana uku tun da muka kai shi asibiti tun da muka kai shi asibiti yau kwana uku bai magana wata na'ura ce allah ya taba ta ƙi magana kuma ba za ta magana ba sai allah ya ga dama ta dawa ta magana shi wannan duka abubuwa nan da suke hannunka amma kullum matsalar shi ne kana ta mamakin bature amma ka kai mamakin allah ba kullum abin da yake bamu abin nan kenan kana ta mamakin bature amma ba ka mamakin allah da ya haɗa wannan basira ya ba ba wani mai ilimi a ciki so wannan ka kalli bukatar mutane a yadda za ka yi da'awa wanda wasu abubuwan da hankali za su iya isar da ɗan adam zuwa ga karbi Allah tabaraka wa ta'ala shi sa Allah ya dalilai a cikin sama da cikin ƙasa waɗanda suke nuna ƙudurarsa domin shi wannan abin ya zama maka aya kasancewa akwai Allah yanzu misali yau an yi ruwa ba mu mamaki ba ne gobe wani ya fita shuka ko? yanzu misali idan gyada zai shuka malamin gona ne misali ka ajiye malamin gona ga gyadarka da bawo da komai sai ka ta farewa kana zuwa wasu ta ce da Allah ya ware maka ta matar gyada da ta mijin gyada ka zuba tun da malamin gona da ya san gona ya fare gyadar sai ka zuba masa gyadar a gabansa ka ce ina son ka ware min ta matar gyada wanda za ta yi ƴaƴa da namijin gyada da baya ya ya warware ta to kuma shikenan za mu je mu shuka yanzu da ka jefa a rami don allah sai ta ta kai ta inda in ta fitar da tsoro wanda zai kasa da wanda zai sama ko jefa kawai kai bar ma'alla jefa kawai kai bar ma'alla yanzu ya rage ba ubangiji shi ne zai yi tsoron da zai tafi kasa ya daidaita ta ya fitar maka tsoron da zai sama ya ganye wancan jijiya ne aikin sai karbi ruwa sannan ya fitar maka da ɗaya duka wannan yanzu bai isa ta gaskata ubangiji ba har ma wani ya yi wani karatu yana cewa ba Allah ana samun wasu mutane sun yi karatu su cewa ba Allah ta maka tambaye shi mana yanzu kai da kake da'awar ba Allah shin kan ya aka yi aka yi kare in yi ce uwarsa ne to uwarsa suna kusa a tambaye ta ke ya aka yi kika yi shi kuma ai ba mu taba yarda ba mu taba yarda cewa covid nan shi ya kansu ba dole a wanda da shi ba mu taba yarda ba ya wani mutum da ya yi wani karatu zai zo ce maka ba Allah kuma in ya ce maka ba Allah shi waye shi watakila ya ce babansa an samu wani bature muna magana da shi yana cewa eh, shi kamar babu Allah irin uwarsa ne ta yi shi ba ce uwar da kuma waye babansa kenan shi ne ya uwarsa ba ko kaɗan ba wannan wani tsari ne na marasa hankali waɗanda suka kauce matsarin ubangiji ta bari wuta su a da hanyoyi da ubangiji yake nuna wa mutane sun isa su nuna kudurar ubangiji kuma mutum ya yarda da haka saboda haka da irin waɗannan tunanin da irin waɗannan abubuwa ne ba da yake cewa wa bi zalika yanfudu ila qulubin nas min awsa'il abwa ta irin waɗannan hanyoyi da misalai da mutane suke ciki suke tafiya a kansu kuma da abinda suke gani a hannunsu da su ma za a isa kai musu misalai ko ba da ayar ƙwarƙani ba wanda wannan kadai ya isa ka isa cikin ƙwaƙwalwar kowa kuma ya gamsu da kai a kan cewa ba nasi ba ba na nasi a a'a irin waɗanda abubuwan da muka bayar da na maimai da harshen mutum da abin da yake shaƙa na hanci da ƙanshi da sauransu sun isa su nuna maka cewa akwai wanda ya waɗannan abubuwa kuma wannan ya isa ka samu shiga har ka ko ka mallaki zuciyar wani mutum ya yadda cewa akwai Allah ya yadda da la'in da ake ba su cewa wato akwai Allah ta baraka kauta kuma wannan zai sa ta shiru lahu sururu kira zan zuwa zaman sun bude waɗannan duka kulluhum milar ad-da'wa suna daga cikin abin da za a kira ɗan adam da su zuwa ga Allah kuma da hikima da hanya guda ɗaya wacce zake za ta kulle da ɗan adam saboda Allah ta tabaraka wa ta'ala ya nuna cikin halittunsa wafi kulli shirin ailafu ayatun ko cikin kowane abu akwai aya wanda take nuna allah guda ɗaya allah ɗaya yanzu kamar yadda na ba da eh, misali saututtukanmu a duniya sun yi daban don kowane mutum in yana magana yanzu ƙila da jin magana wani baka san shi ba baka taba ganinsa ba in ka ji sautin za ka ce wannan malami saboda an gaya maka sunansa kuma kullum kana jin maganarsa sai ka ce wannan wane yanzu misali mutanen da suke karanta labarai a gidajen rediyoyi daga kawo ko baka ji farkon labarin saboda yau da gobe kan saba cewa wannan wane ne ko baka taba ganin sa ko to sauti dai kawai yake isar maka da shi da safansa to irinsa irinsa suna nan da yawa kowa da nasu irin sauti ka Allah tabaraka wa ta'ala yake mutane abu na goma sha hudu shine an takuna aqwalu da'iya ila Allah wa af'alihi wa tadbiratihi wa afkarihi tabi'atun min al-hikma wale zaman cewa maganganun mai kira wanda zai kira mutane zuwa ga Allah da ayyukansa da al'amuransa da suke tafiya da irin tunane-tunanensa duk zamanto suna bibiya kan hikima in za ka yi magana ka yi da hikima in za ka yi aiki ka yi da hikima idan za ka shirya wani al'amari ka shirya shi nisa hikima amma kada ya zamanto cewa wani yana daga cikin abin da zai taimake ka kan kudu ila sabi da rabbika bil hikima kuma bayan ka shirya sai da dace zamanto muwafaqatul sawa su daidaita da dai abin da abin da ya dace da abin da Allah tabaraka wa ta'ala yake so wato bai ghayr mutaqaddimatun ala awali wala mutaakhir abinda zaka shirya ya dace da ya dace da shari'a ya dace da daidai ya to bai gabata akan lokacin da bai dace ba bai yi jinkiri kuma akan lokacin da bai dace ba ma'ana kenan sai ka dora abu akan lokutansu daidai lokutansu to haka suke la ziyarata fiha amma yanbaghi wala naqsa bai da kaza zama to cewa akwai kari ko akwai rage bi ma'anar wannan shine abu daidai lokacin da ya kamata a yi shi sai a yi shi yanzu misali ana son a kira mutane da su su daina sako to watakila wasu ba za su gane illar daina sako ba sai an ɗauko musu illar da sabo ya samar a jikinsu in an ce ma ka daina sabo watakila kawai abinda za ka fara tunani shi ne ana son a hana ka jin daɗi kai ka saba da sabo saboda kai an ce ka daina tunaninka shi ne waɗannan mutane suna son su takura rayuwa. to amma kafin a gaya maka ka daina sabo ya kamata da sai a ɗauko illolin sabo sai a nuna maka su shi akwai su a cikin rayuwarka yanzu mutane suna rayuwa da kunci ko ba su rayuwa da kunci suna da wadata ko suna da tashin hankali wata kowa haka yake biribiri to ai zunubin da ya jawo ne zunubi bai taɓa zuwa ya ba da zaman lafiya kuma zunubi bai taɓa zuwa ya ba da nutsuwa ba ya shiga gida sai ya lalata gida ba ya shiga zuciya sai ya ɓata ba ya kuma shiga kasuwa sai ya lalata kasuwa zunubi kuma baya shiga ƙasa sai ya lalata ƙasa so a shekarar idan muna son kwanciyar hankali ya dawo cikin ƙasa arziki kuma ya bunƙasa komai ya zamanto da walwala to idan muna son wannan sai mu daina sabo in kuma kowa yana jin yanzu zai yi sabo don ya ji daɗi to lokaci zai zo da rayuwa ba za ta daɗi ba shi a ubangiji zai ce wa man da an zikiri. fa inna lahu ma'ishatan dhanka in kuka kawar da kai daga barin wannan alkur'ani daga barin rayuwa irin ta ibada irin ta tuba ma Allah irin ta kyakkyawan aiki irin ta biyayya ga alkur'ani irin ta biyayya ga manzon Allah duk kuka yi watsi da wannan kuka ɗebo kowane tarkace kuka san shi kuke bi a rayuwa to Allah ya ce fa inna lahu ma'ishatan dhanka masu wannan hali a gaya musu zan kuntata musu a rayuwa za ku sha kuncin rayuwa ta kuma yanzu shi ne abin da ake ci wani ya yi zina misali lokacin da yake zina minci goma yana jin daɗi daga lokacin da ya gama zina ya ɗauki kayansa ya sa matar ita mata ɗauki kayanta ta sa to kwana za su suna tunanin fargabar zunubin da suka yi kenan tsawon laifin da suka yi da tsawon firgita da Allah ba su da tsawon tsoro da suke ciki ya fi tsawon jin daɗin da suke ciki to sa'an nan kuma banda haka zai fara tunanin ko za ta ciki za a kama shi a zinar da yi domin nan gaba watakila za a ce to yanzu ta samu ciki waye miki to kaga da ubangiji da zai dauki ƙarin ya sa ta a gaba ya ce ta faɗa ko ya yanka duk duk ɓata lokaci ne abinda ta yarda da shi aka ja wannan bala'i shi ne ta ji daɗin minti goma amma yanzu musifar shekara da shekaru za ta ɗauka so kenan dole a nuna maka illar zunubi idan aka nuna maka illar nan za ka fi gane cewa ba a ba jin daɗin yake son a hana ka ba ana ma so ne a kwantar maka da hankali a baka nutsuwa kuma ka gamu da Allah lafiya amma idan ka ɗauka cewa daga an ce ka daina zina ce waɗannan kusur da bin to kenan wannan akan zinar da ake da haifuwar da ake misali sannan musifar ta kuma da zai biyo ba tana karya tattalin arziki zina tana sa ƙasa arzikin tekari don manzan Allah ce tana jawo talauci kuma tana jawo cututtuka kuma idan mun faɗi talauci yanzu wani yana nan yana zina yana samun kuɗi da haka zai kokari ya kare tsaro sun ce in an yi zina ba ana talauci amma ga shi yana yi kuma yana samun kuɗi to talaucin zuciya za a rubuta maka duk kuɗi don da ka samu har yanzu ba su ishe ka ba kana da talauci har yanzu ba ka fita daga talauci ba nan domin ba abin mamaki ba ne duk kudin nan da kake da shi za ka yi kokarin kana da miliyan ko miliyan biyu ko goma amma a rayuwar da kai har yanzu da kake gadar kana da kudi kana iya cutar mai dubu ɗaya mai kudin ka ina wanda ka tun da kake iya cutar mai dubu ɗaya kana da miliyan goma ai kana da talauci ko ba ka da shi so talaucin har yanzu yana da kamar da maza Allah ce talaucin zinan tana jawo maka talauci baka gane ba har yanzu kana cikin talauci duk kudin da kake samu ɗin ba ba baka wadata ba su wannan shi sai a nuna maka illar wato zunubi idan ka gane wannan to ta wannan shi ne zai zama cewa za ka iya fahimtar cewa idan ana kiran ka kabar munanan ayyuka ba haushinka ake ji ba kuma ana so a hana ka jin daɗi ba ne. hasali ba abin da ake so ne a sama maka jin wato jin daɗi kuma a cikin barin saƙo ne amura suke tafiya daidai idan ɗan adam ya bar aikata aikin zunubi to a nan ne yake samun wato walwala a wajen ubangiji da kuma kwanciyar hankali amma a lokacin da ɗan adam ya zama yana saba ma'allah to baya samun kwanciyar hankali ko ya maka da an kwanciyar hankali da dangan yake ya san abin da yake ciki sifatun daɗi ana buƙatar waɗannan sifofi tun da allah ya ce udu ila sabi da rabuka da hikima mun jire hikimomin da ya kamata yadda aka yi amfani da su to wajen sifar da ya kamata mai da'awa ya zama to shi ne ikhlasun niyya ya tsarkake kemiyarsa wa hiya asasul amur fiddi mutum ya zama tun cewa ya tsarka niyyarsa don Allah yake wa'azi kuma don Allah yake kira mutane wannan ko ne tushe tushen aikin ma'ana duk wani aiki da ka na ibada in bai samu ikhlasul niyya to ya samu matsala kusan aikin ba zai zama tuyayi abinda ya kamata na biyu tun da ana nuna wannan lokaci ya karatu itiqalul ilmi shar'i wa ta'ammuq fi wa ma'rifatul usul dole ya zama tun cewa da bil hikma kuma ala basira shine ala ilmi dole ya zama to akwai kyautattuwar ilmi lalle mai kira din akan abin da yake kira yana da kyautatuwar ilmi ba kwatance ba ilmi ne kuma ilimin na shari'a kuma ilimin mai zurfi kuma da sanin asali wato kusur na wannan abin ɗin wanda eh, kamar yadda na ga wani malami yana magana yana cewa dole ya zama cewa misali ɗin kana son fassara alburani to ka wadatu da larabci ya zama to kana da larabci kada zama to larabci kamar wani sama sama ba ka iya baɗi ya ce ta yadda zai zama to misali har ma in wani ne yake fassarawa za ka iya cewa a wannan gudun an bar kaza saboda salin ka da lugar larabci da kuma abin da yake ciki to ya zama to akwai wani abu na uku shi ne albasira wahiyar sifatun liddariyatin mustakrijar min al dole ya zama to akwai basira akwai hangen nesa akwai kallon abubuwa wadda kuma waɗannan basirar ta ta zamanto daga cikin alkur'ani da wannan basirar ana fassara ta da ilmi in hadhihi sabili ad'u ila ala basira ala ilmi akan ilmi ilmi kuma da aka fito da shi daga cikin alkur'ani mai girma sa'annan na hudu daga cikin sifar shi ne fa yaktaru afdal al-awqat allati yunasibu maqam mai kiran sai amfani da mafificin lokacin da ya dace a tsaya a kira mutane yanzu misali wannan wata ɗin mutane sun saba ga al'adarsu za su iya taruwa a guri a gaya musu wannan munasabar lokacin tana da muhimmanci domin har wanda baya zuwa za a gaina zuwa yanzu misali ai masallacin nan ana karatu bayan azumi to amma za ka ga mutane sun sun cika irin yadda suka cika yanzu to ka gaba su cika ba to ashe kenan wannan lokacin yana da munasabar daidaito da ya kamata a isarwa da mutane saukami iri daban-daban na biyar shi ne addini wa rufi wa mawa'izatin azam wa sabri ala mukhalafatin wato dole ne mutum ne amfani da tausasawa da haƙuri da wa'azi mai kyau akan waɗanda suka saba masa akwai wanda duk abin da za a fara wani zai zai samu mutane a ciki a masallaci suna karatun alkur'ani wani malami yana kusara amma idan da za ta fita kai daga nan ka haɗu da shi inda shi ba wannan zai damu sa ba ma abin da zai biya makarci na gan ayi ku kuka damu da abin da yake yi to kai ma da sai ka yi haƙuri domin in baka yi haƙuri ba za ka mayar da magana mummuna kai karkar ka ba mai ba wanda yake yi ɗin matuƙa sau da shi sai ce dole a samu asabar alal mukhalafa ka yi haƙuri akan kuma abin da zai saba yanzu wani yana can ka ne watakila shi baya zuwa kwata-kwata kullum in ka koma sai ka ce masa akwai amfani ya jiki yanzu haka in ka koma ya ce maka ya kun taso ne ai ku ka sani to in baka yi haƙuri ba da shi daga ƙarshe kai abin da kake kallo mai amfani in ba sa abin su ku samu zaɓari da shi so ka bi da haƙuri duk abin da zai faɗa ka yi da haƙuri domin kai ɗin ma yanzu ka zama wani mai da'awa ne da irin halayyar ka da yadda ka ji da kuma abin da aka faɗa annabi ya ce ka yi haƙuri akan wanda ya saba ba to shi kenan duk saba maka da zai sai kai haƙuri ba kuma rigima za ku da shi don da wannan haƙuri da ya ƙila wata rana za ka iya rinjayarsa idan kun lura mai aikata zunubi ba yana hakuri akan sai an yi zunubi balle wanda yake son a aikata bin Allah yanzu watakila wani abokin ku kullum yana son ya ja ka wurin sabon Allah amma kuma ya kasa gajiyawa kullum sai ya maka yi. da haka wani yake koyon shan kwaya yau bai sha ba amma ana sha a gabansa jibi bai sha ba ana sha a gabansa da haka da haka saboda wanda yake shan kwayar ya ki ya daina kuma ya doge akan haka to sai ya zo ya rinjaye shi to ina kai da kake son aikata aikin alheri ka kasa yin hakuri ka sare waɗanda ba sa yin waɗanda ba sa aiki na gari ba kai kokarin ka ja su abu na shida shine aljidalul musbil wa na nafisa wato dole zama to in jayayya ta kama wato za ka faɗi dalilan ka zai faɗi nasa to sai ka kula shin jayayyar nan za ta fitar da alheri idan ba za ta fitar da wani sakamako ba ta farko ba ta ku lokaci kawai ka yi haƙuri shi ma ya haƙuri amma in har kana ganin zai yarda da irin dalilan da kuke kawo ta sai ka kawo naka dalila na bakwai shi da aka da makari da wato mutum ya yi ado da kyawawan ɗabi'u shi ne irin su amana irin su gaskiya irin kamewa ido su buɗaɗɗen ƙirji ido su tawali ido su tausayi duka in za ka kira mutane sai ka yi haƙuri da waɗannan wanda ya maka jahilci ka yi haƙuri wanda ya zage ka ka yi haƙuri wanda ya nuna dama ka shi. in ka samu dama wanda ya hana ka ka shi. da haka duk annabi ya cin maguri saboda haka an saba masa ya haƙuri an zage shi ya yi haƙuri waɗanda suka hana shi ya ba su yana da yarwataccen kirji wani ya gaya masa bakar magana ya haƙuri to duk kai ma sai ka zama to irin ka sai ka yi haƙuri a kan wasu al'amura to kamar lokaci ana cewa ya karatu wannan dai shi ne a ƙarƙashin udu'u ila sabila rabbika bil hikma wal mau'izati hasana wajadilhum billati hi ahsan ba mu da lokaci da zabi magana akan ma'izatul hasana wani irin wa'azi ne yafi kyau akwai wa'azin da ba shi da kyau wanda wani wa'azin ba gara a daina shi saboda saboda saboda ba ya da amma to duk wa'azin da ya zo ya sa ka gaba da musulmi gara a daina shi domin abin da ake so shi ne a sa kason juna a tsakanin musulmai amma ba a sa gaba idan da alkur'ani za a yi amfani a haɗa musulmai su yi gaba ba yi da amfani wannan wa'azin gara a daina shi to ba mu da lokaci da mun ba da misalai da ire-irensu da yawa wanda yake akwai mawa'izatul hasana wanda wa'azi ne zai iya hada zukata kuma mutane su tafi akan aikin alheri akwai wa'azin da kuma zai zo ya farraɗa zukata ya hana su ma aikata aikin alheri sai ka ga a wani lokaci ko taƙaitaccen aiki mai sauƙi sai ya gagara a tsakanin musulmai misali wa'azi sai ya sa ka ka zo ka samu mutum musulmi amma ba za ka iya ce masa assalamu alaikum ba wai wa'azi ne ana kowanne. ba sani ba ko kuna fahimtar cewa kenan irin wannan ba shi da amfani domin dama an sami yin muna misali kuna sallama kuna komai tunda manzo Allah ya ce da ita ne za ta so za ta sa son juna kuma da ita ne za ku samu imani kuma da imani za ku shiga aljanna to yanzu wannan abun ya zo ya kade ya hana kuma da wa'azi ake amfani da shi to ai kaga kenan ya ya ragaraga da tushen soyayya ya ragaraga da tushen imani kuma ya ragaraga da sababin abin da zai sa mutane a aljanna to kaga kenan matsala ta faru to saboda haka akwai wasu mau'iza wanda suke ba hasana ba ce to amma gaskiya ba mu da lokaci kamar yadda na gaya muku ni tafiya ta same ni gobe kuma bara a same ni gobe kai nake tsammani insha Allah kuna kuma ta hanyar 圆满。